masu kallon mu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri mai albarka shirin duniyan yara da matasa wanda sunna tv ke kawo muku ni hawa sa'id nake gabatarwa kamar yadda kuka sani wannan shiri ne wanda aka shirya shi musamman don farfado da tarbiyyar yara da matasa har ila yau shiri ne wanda yake zuwa muku ta fuskoki daban-daban wani lokaci za mu zo da manyan matasa wani lokaci za mu zo da madaidaita wani lokaci za mu zo da yara ƙanana to alhamdulillahi yau muna tare da 'yan yara ƙanana inda za mu karanta ladubban cin abinci tare da su amma kafin mu fada da zurfi cikin wannan shiri zan so kowanne daga cikin su ya gabatar da kanshi zan fara da hannun dama na malama ta karshe ki gaya mana sunanki masha Allah to Aisha Mukhtar muna miki maraba da zuwa waye sunanki ke kuma Masha Allah Malama Rabi'atu muna farin cikin kasancewa tare da ke. Kefa. Sunana Maryam Usman Musa. Masha Allah Malama Maryam ke ma muna farin cikin kasancewa tare da ke kwarai da gaske. Zan koma bangaren maza, Malam za ka iya gaya mana sunanka? Sunana Muhammad Abdullahi. To Malam Muhammad muna farin cikin kasancewa tare da kai. Kai kuma waye sunanka? Aliyu Dayo. To Masha Allah Malam Aliyu muna yi maka maraba da zuwa. kamar yadda kuka gani manyan bakinmu 'ya'yanmu sun gabatar da kansu ba tare da ɓata lokaci ba za mu faɗa cikin wannan maudu'i kamar yadda muka faɗa um, a ladubbancin abinci me muka ce za mu karanta ladubbancin abinci masha Allah za mu karanta ladubbancin abinci ko saboda bai sa za mu karanta ladubban cin abinci saboda abinci abu ne wanda kowa da kowa yana ci ko ni ina ci ke ma kina ci mama ma tana ci baba ma yana ci ko to yana da kyau mu san me ya kamata mu ringa yi a lokacin da za mu ci abinci ko kuma kafin mu ci abinci ko kuma bayan mun ci abinci saboda mun san addinin mu addinin musulunci addini tsarkakakke ya koya mana komi da komi ko har shan ruwa idan za mu yi akwai yanda mu yi cin abinci idan za mu yi akwai yanda mu yi to yana da kyau mu koya saboda mu ringa yi ko ba wai mu koya don mu je mu zauna ba akwai wanda bai ci abinci ba yau da safe kin ci ko kefa ke ma kin ci ne ma na ci malam aliyu ka ci eh mhm. kai ma ka ci malam muhammad to duka mu mun ci abinci yanzu za mu ga me ake yi idan za a ci abinci wani abu da wani abu ake yi idan za a ci abinci littafi ne wanda muke karanta kamar yadda muka sani daga cikin littafin adabu tiflil muslim na farko a cikin ladubban abinci akwai ghaslul yadaini qabla tanawuli ta'am ko malam ya ce kafin mu fara cin abinci me ya kamata mu yi mu wanke hannayenmu guda biyu mu samu ruwa ko ruwa mai tsabta ruwa mai kyau sai mu wanke hannunmu da shi kafin mu ci abinci shine abu na farko da ya kamata mu yi so duk lokacin da aka maka abinci idan da hannu zaka ci wani lokaci ana cin abinci da cokali ko to idan da hannu zaka ci sai ka wanke hannu idan da cokali zaka ci fa shi ma cokalin ka tabbata ka wanke shi ko so abu na biyu kuma aka ce yajibu an kuna jalisin na tanawuli ta'am idan za mu ci abinci kada mu ci abinci a tsaye bayan mu wanke hannu kenan ko sai mu samu wuri mu zauna mu ajiye abincinmu a gabanmu sai mu ci wato wannan yana nuna mana cewa ne ba kyau mu ci abinci a tsaye ko mu mm-hmm. samu wuri mu zauna kafin mu ci abinci to bari mu ga na gaba abu na gaba kuma me ya kamata mu yi yanzu mun wanke hannu kuma mun samu wuri mun zauna abu na uku shine mu ce bismillah mu yi basmala mu ambaci sunan allah ko mu musulmai mun san duk abin da za mu fara cin abinci ne um, shiga bayan gida ne da komai sai mun ambaci sunan Allah ko to kafin mu fara cin abinci ma aka ce ana son tasmiyatu inda uh, inda tanawuli ta'am idan zaka fara cin abinci sai ka ce bismillah mun fahimta idan za ka fara cin abinci me ya kamata ka ce sai ka kira sai ka ambaci sunan Allah saboda kada ka kori shedan kada ka ci abinci da shedani to wata rana idan mun fara cin abinci sai ka ga mun manta ba mu ce bismillah ba sai muka tuna can ina cin abinci sai na tuna a ah, na fara cin abinci ban ce bismillah ba sai in yi bismillah nan ma sai in ce bismillah walhi wa akhiri mun gane sai in yi bismillah wato kafin in fara cin abinci in yi bismillah in na manta ban yi ba har na fara cin abinci sai in ce bismillah walhi wa akhiri ko masha Allah muna fahimta Mm? Naila? Kina ji na? Kina fahimta ko? Masha Allah. Malam Muhammad kana ji na? Mm-hmm. Malam Aliyu kai ma ko? Mm. To, bari mu ji malam me ya ce mana a gaba me ya kamata mu To aka ce mana um, na'kul bilyadi yumna wa mimma yalina ay ay ay alladhi amamana ay alladhi amamana wai idan za mu ci abinci mu ci da hannunmu na hannun dama right hand mu ko mu yi amfani da right hand where is your right hand ina hannun damanku wannan ne hannun damanka ko dai wancan ne wannan ne ko kaifa ina naka wannan ko mhm. ina naki mhm. wannan ne hannun dama to idan za mu ci abinci da hannun dama ake cin abinci ko mm. masha Allah so abincin da yake gabanka idan aka kawo maka ka ci da wani hannu da hannun dama kuma aka ce bayan kana ci da hannun dama ka ci abin da yake gabanka mun gane kada an sa abinci sai ka je kawai ka sa hannunka a tsakiya kana cin abinci ko kuma wataƙila ba kai kaɗai kake ci ba kuna ci da wasu sai ka je ka sa a gefe a gaban wannan ka je ka tsoma hannu a gaban wancan ba kyau yin haka mun gane kawai ka ci abin da yake gabanka mun fahimta eh. masha Allah so aka ce al'akil biliyadil yumna ko to mun karanci abu guda hudu ko mun gane to mm. bari mu karanta abu na biyar aka ce la nahdiru ta'am wala na'ibu wala na'ibu ta'am qat aka ce kar ka zama kar ka kar kar mu ringa bata abinci mu ringa wasting abinci mun gane kana cin abinci ka ringa wasting zaka ga wasu sai su dauka wai wayewa ne sai a sa musu abinci a plate sai su fara ci su fara ci su fara ci in abinci bai kare ba sai kawai su bar dan shinkafa a kan plate ko kuma su bar dan guntun nama a kan plate sai su tashi su tafi mun gane babu kyau yin haka idan za ka ɗibi abinci da farko ma ka ɗibi wanda za ka iya cinyewa idan sa maka za a yi ma kana kallo a sa maka iya wanda za ka iya cinyewa mun gane kuma kada a baka abinci ka ringa cewa kai abincin nan bai mun ba abincin nan bai yi daɗi ba ko kuma kai ta kushe abincin babu kyau ko mm. kar mu ringa yin haka in ahbabnahu akalnahu idan mun so idan abincin da aka bamu yayi mana muna so sai mu ci ko to idan baka so fa wa illa taraknahu idan kuma ba ma so sai mu bari ba dole bane babu inda aka ce dole dole dole dole sai ka ci duk abincin da aka baka idan mama ta baki abinci kina jin yunwa idan kina son abincin sai ki ci amma idan ba kya so sai ki bari kar ka ce kai ni wallahi mama ni bana son abincin na abincin ba daɗi in ba mu sani ba akwai wayanda suke neman abincin ma suna so su ci ba sa samu ko to kai kuma in ka samu mama ta baka kowane iri ne sai ka yi haƙuri ka gama ci ka ce mata ka gode ka gode wa Allah mun gane to sai aka fa mana hadisi da yake nuna mana haka mun san me hadisi ko eh. mun san me hadisi eh. waye zai gaya mun menene hadisi Hmm? muna jin ana cewa alkur'ani da hadisi ko hmm. to mene hadisi hmm? maryam za ki gaya mana hadisi shine kalaman kalaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko abubuwan da aka hada ni manzon Allah ko abubuwan da ya aikata ko abubuwan da ya umurce mu da mu yi ko zaka ji ana cewa an abi hurairata an abi sa'id an waye an waye ko ana gaya mana abubuwan da annabi ya yi. ko kuma abubuwan da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi mun gane to shine hadisi to shine yanzu sai suka kawo mana hadisi da yake magana akan wannan aka ce an abi hurairata radiyallahu anhu an karbo daga abi huraira ku ji ku saurare ni an karbo daga abi huraira radiyallahu anhu aka ce qala yace ma'aban nabiyya sallallahu ma'aba rasul ma'aba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ta'aman qat ya ce tun da ake annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai taba kushe wani abinci ba naila kina ji aka ce annabi muhammad bai taba ganin abinci ya kushe shi ba ba a taɓa kawo annabi muhammad abinci ya gani ya ce kai shi ba zai ci ba wannan abincin bai mishi ba ko babu daɗi bai taɓa aibanta abinci ba mun gane aka ce in ishtahahu kalahu idan har ya ga abincin yana son abincin sai ya yi mai sai ya ci mun gane wa in ha taraka idan kuma har baya son abincin to shi kenan ba zai ce komai ba sai ya bari mun gane rawahu al-bukhari imam bukhari ne ya ruwaito shi saboda haka kun ga ashe babu kyau ka ringa kushe um, abinci tunda mun gani an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai taba yi ba ko kuma mu ai muna koyi da shi ne ko duk abin da yayi muna so mu ma mu ga muna yi duk abin da ya bari mu ma muna so mu ga za mu bari akwai wanda yake aibanta abinci a nan a'a in ku gaya mun gaskiya ko muna yi ma da yanzu za mu daina ko mm-hmm. idan muna yi ma yanzu za mu daina ko to muka ce um, kada mu yi wasting abinci ko la ahdiru ta'am wala a'ibahu ba zan ba zan yi wasting abinci ba kuma ba zan kushe abinci ba mun gane to bari mu ga abu na gaba mai aka koya mana sai aka ce la an fi ta'am aw sharabi sakhin idan abinci ko kuma abin sha yana da zafi ba a hura shi ba za a hura shi ba mun gane idan aka sa maka abinci yana da zafi sai ka bar shi ya dan huce kafin ka ci amma ba za ka dauki abinci kana dan yayi sanyi sai ka ci ba ka bar shi ya sanyi da kanshi ko kuma idan kana sauri za ka iya ɗaukan wani abu ka fifita shi amma kar ka hura shi da baki mun fahimta muna ganewa sannan kuma abu na gaba aka ce mana na kulu ala mahal muna cin za mu ci abinci ne ko kuma muna cin abinci a cikin nutsuwa mun gane a cikin nutsuwa ba a gaggawa idan za a ci abinci ba za ka sa abinci kawai a gaba kai ta ce ham ham ham ham na bakinka bai kare ba kana karasawa ba a yin haka a cikin hankali a cikin nutsuwa ake cin abinci mun fahimta saboda idan kana cin abinci irin haka zai iya eh, makogoranka ba babba ba ne sosai sosai kuma in kana cin abinci zai iya shigewa wani wuri ya kauce hanyar da aka tsara shi don abinci ya shiga kuma ya je ya kawo maka matsala ta samun lokaci idan mutum yana cin abinci ko yana shan ruwa sai ka jana <coughs> <coughs> mun gane ya je watakila abinci a ciki a bakin shi kawai sai ya je sa ruwa mun gane ko kuma ya ɗura abinci da yawa a bakin shi har abincin ya je yana shiga wani wuri sai ka ga hakan ya iya sa shi tari ko kuma ma wani abin da shi ba zai ma iya sani ba mun gane mhm. wa namdughu ta'am jayyidan kuma ka tauna abincin idan ka sa abinci a bakinka akwai wasu mutane da kawai in suka sa abinci a bakin, ka sai ka ga kawai sun sun haɗe abincin kawai in suka sa abinci sai ka ga kawai sun haɗe abinci ba su tauna ba to mm, ana so ka tauna abinci a bakinka kafin ka haɗiye shi mun gane muna fahimta eh. aka ce mu ci abinci a hankali kuma menene kuma mu tauna abincin kafin mu haɗiye ko sannan abu na gaba da aka koya mana aka ce in sakata minna matan idan har wani loma kana cin abinci sai wani loma abinci ya faɗi ai yana faruwa ko mm-hmm. wani lokaci muna cin abinci kawai ka ɗauki abinci zaka sa a bakinka watakila baka ambaci sunan Allah ba da zaka fara cin abinci kawai sai shaidan ya buge hannunka abincinka ya faɗi a ƙasa mun gane ke sa muka ce yana da kyau idan za ka ci abinci ka yi bismillah saboda kar ka ci abinci tare da shaidan idan ka je ka fara cin abinci baka yi bismillah ba shaidan ya buge maka abincinka to irin wannan ne zai faru da kai sai abincinka ya faɗi a ƙasa mun gane ko kuma wataƙila kai kai wani kuskure kawai ka ɗauki abinci za ka kai baki sai abinci ya faɗi to idan haka ya faru me ya kamata mu yi bari mu ji ko aka ce idan abincinmu wani loma daga abincin ya faɗi awwaqa minna ta'aman ko kuma abincinmu ya faɗi to fa'alaina mashahu sai mu ɗauki wannan abincin kar mu bar shi kar mu bar wa shaidan ya ci kun san me za mu kun san me za mu sai ka ɗauki abincinka mun gane wa akluhu in kana nazifan mashahu fa'alaina mashahu wa akluhu in kana nazifan sai mu ɗauki abincin abin da ya kamata mu mu ɗauki abincin ka duba ka gani sai ka goge inda datti yake mun gane sai ka cire dattin ka ciccire ka ciccire sai ka ci abincin ka mun fahimta kar ka bari a ƙasa shine aka ce idza saqata minna shay'an idza saqata minni shay'an azilu anhu al'adha thumma akuluhu idan abu ya faɗi a hannuna na abinci sai in cire inda datti yake sai in ci abuna to haka ya kamata mu ringa yi kar mu ringa barin abinci a ƙasa muna wasting idan muka bari kun ga a baya an ce kada a yi wasting abinci ko kada a ringa zubar da abinci ba tare da dalili ba to kaga idan ka bashi yanzu ka bashi zai tafi a waste kuma ba a son haka mun gane to ina jin wannan shine na ƙarshe aka ce idza faragna min ta'amina nad'u Allah fa idan kuma muka gama cin abinci da farko mun tuna idan zamu ci idan zamu fara ci ai mun yi addu'a ko mm. muka ce bismillah to ashe idan muka gama ma akwai abin da zamu ringa faɗa to bari mu ji me malam ya ce bana yace idza faragna min ta'amina nad'u Allah fa idan muka gama cin abincin mu sai mu yi addu'a a wurin Allah mu roki Allah mu ce alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin ce idan muka gama cin abinci sai mu ce alhamdulillah mu yi wa Allah godiya da farko mun yi fara da sunan shi daga kuma gama sai mu ambaci sunan shi na ba'da ba da intiha min taam idan muka gama cin abinci shi ma sai mu ce alhamdulillah ko kana yi wa Allah godiya da ya baka iko ka ci abinci ka samu ka yi mishi ibada kana yi mishi godiya da ya baka dama kai ka samu abinci bayan wasu mutane da yawa a waje kuma ba su samu abinci ba ai mun san almajirai ko eh. muna ji wani lokaci suna shigowa su ce assalamu alaikum a bamu abinci ko suna ci a laro ko saboda ba su da abinci mun gane to kai kuma kana zaune a gida akwai wanda ta taba zuwa bara akwai wanda ya taba zuwa bara a nan ba mu taba zuwa ba ko kullum kana zaune a gida mama za ta dafa ta baka ka ci ko mm. ashe idan ka gama ci sai ka ce sai ka yi wa Allah godiya sai ka ce alhamdulillah ko mm. masha Allah sannan kuma ok ba shi ba ne na ƙarshe ashe gashi nan suka ce ƙwala rasulullah sun ƙara mana da wani hadisi ne suka ce ƙwala rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam ya ce manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce ya gulam ya ce ya kai yaro mun gane san millaha ya ce idan za ka ci abinci ka ambaci sunan allah ka ce bismillah wa kul biya minik kuma ka ci abinci da hannun mai muka ce dama da hannun dama ko wa kul mimma yali kuma ka ci daga abin da yake gabanka abin da yake gabanka shi zaka ci muka ce kar a sa muku abinci ka je kana sa hannu a tsakiya ko kana sa a gaban yayawa ne ko kana sawa a gaban yayawanci mun fahimta ka ci abinci ka ambaci sunan Allah a wurin cin abinci sannan kuma ka ci abin da yake gabanka mun fahimta to masha Allah wannan shine karshen Um, abin da muke da shi a adabu ba'am to yanzu mun yi darasi ko mun koyi abubuwa ina jin kusan guda nawa akwai wanda ya lissafa hmm? akwai wanda ya lissafa abubuwan da muka koya ha ni kam yau na koyi abubuwa da yawa kin koya har guda biyar abubuwa biyar muka yi masha ah. Allah o oh, ya fi biyar haba to guda nawa ne guda shida to malam aliyu ya ce guda shida naila ta ce guda biyar muka yi kaifa muhammad kana irgawa hmm? kai ma guda biyar to malama amina kefa guda nawa muka yi kin irga eh. kin irga guda nawa ne goma guda goma masha allah na eh, janan hmm? abu guda nawa muka yi hmm? goma ko ba mu yi komi ba ma janan mm-hmm. ta ce wai ba mu yi komi ba abin da muka yi ko masu kallon mu ma ba za su yarda da ke ba guda nawa muka yi goma wasa nake ba ta ce ba ta ce goma goma ta ce muka yi to yanzu abin da nake so da ku ina so kowa ya gaya min abin da ya koya kowa ta gaya min abin da ta koya kuma maza kowa ya gaya min abin da ya koya ni dai na koyi abubuwa da yawa da yawa da yawa da yawa kuma insha Allahu daga yanzu duk lokacin da zan ci abinci ba zan manta ba zan yi wa'annan abubuwan kuma haka to yanzu ki gaya min jana me kika koya ki gaya min abu ɗaya kawai ba duka ba bismillah hmm? bismillah anya ana jin ki kuwa jana to ta faɗa da ƙarfi su ji ta ki ce na koyi kaza na koya hmm? na koya me kika koya bismillah idan za ki ci abinci ki ce bismillah ko to masha Allah Naila me kika koya sauke ki me kika koya ah, ah, ah. kun ji abin da naila <laughs> ta ce ki sake dai tunani yanzu bari maryam ta gaya mana kafin nan sai ki sake tunani yanzu ko mhm. maryam na koya in mutum zai ci abinci hmm. kada ya ci ba gaban shi ba ya ci dai gaban shi masha Allah ta ce ta koyi idan za ta ci abinci kar mutum ya ci abin da ba a gaban shi yake ba mutum ya ci abin da yake gaban shi masha Allah malam Muhammad kai kuma me ka koya na koya idan kai masha Allah masha Allah yace ya koyi idan ya gama cin abinci yace alhamdulillah na ji daɗin yadda yace alhamdulillah dinnan nan masha Allah malam awal eh, aliyu kai kuma me ka koya gaya min abu guda ɗaya kawai za ka gaya min idan maman shi ta ba shi abinci mm. mm-hmm. idan maman shi ta ba shi abinci me zai yi Hmm? yanzu kun manta da da kai da yau to gaya mana bari na ta gaya mana kaka shiga bayi ba kai addu'a ba saboda shedan yanzu bayi muka karanta me muka karanta ku tsaya ta gaya mana da kanta naila me muka karanta ki tuna akan me muka yi karatu ma akan me ladubba me muka karanta in tuna miki to bari tuna miki mun karanta ladubban cin abinci me da me ake yi idan za a ci abinci me da me ba a yi idan za a ci abinci yanzu kin tuna baki tuna ba subhanallah kai dai ka tuna ko to me ka tuna me muka ce hmm. Masha Allah. Ya ci, Masha Allah, shi kan Malam Aliyu ya tuna, ita ma a sannu insha Allah za ta tuna. ya ce shi ya tuna idan kana cin abinci sai abincin ka ya faɗi a ƙasa ka ɗauka ka goge inda ya datti sai ka ci abincinka ko kin tuna har muka ce na farko ni dai abubuwan da na koya na farko bari in gaya miki watakila za ki tuna in gaya miki kin tuna aka ce na farko idan za ka ci abinci ka wanke hannunka kin tuna hmm? kin tuna yauwa kin tuna yanzu ko aka ce da farko idan zaka ci abinci sai ka samu ruwa mai tsafta ko sai ka wanke hannunka to me na biyun ma idan ka zo cin abinci sai ka ce bismillah masha Allah yanzu ta fara tunawa sai ka ce bismillah to akwai wani abu kuma idan ka gama sai ka ce alhamdulillah masha Allah hatta tana abu guda biyu masha Allah jazakillahu khaira idan zaka ci abinci ka ce bismillah idan ka gama kuma ka ce alhamdulillah malama maryam za ki iya tuna mana abubuwan da bamu lissafa ba ta ce ta koyi bismillah ita ma naila ta ce ta koyi bismillah da kuma um, alhamdulillah in an gama ke ma kin gaya mana naki duk sun faɗa yanzu ki gaya mana abubuwan da ba a faɗa ba kada ka ci abinci kada ka ci abu at the same time ba ka gama cin na bakin ka ba ka je ka sa ruwa a tare kai ta ci kai ta ci kai na ji daɗi kin ga ta sake tuna mana ta ce kar ka ci abinci kai ta ci kai ta ci da yawa kai ta ci at the same time kana cin abinci da yawa kai ta dura abinci a bakinka har muka ce idan kana yin haka zai iya zuwa abincin zai iya zuwa ya shige wani wurin da ba hanyar shi bane shi yasa wani lokaci zaka ji in mutane suna cin abinci ka ji mutane suna <coughs> wasu har in yara ne ka ji ana bubbuga musu bayan su a ce abincin ya sauka a hankali mun gane mm. to malam muhammad zaka iya tuna mana kai ma wani wanda basu faɗa ba masha Allah masha Allah masha Allah ya ce kada idan mamanka ta baka abinci ka ringa wasting abinci ka ringa wulakanta abinci ka ringa wulakanta abinci ko kuma ka ringa aibanta abincin kana cewa ba ka son abincin da yi maka daɗi ba har muka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi me yake yi ma idan idan aka ba shi abinci zai rainawa idan yana so zai ci idan kuma baya so shikenan ba zai bari ba ba zai ci ba sai ya bari ko to ni barin sa ake gaya muku abin da ni na tuna yanzu dai kamar kowa ya faɗi bibbiyu ko kar ya zama ni kaɗai ne ban faɗi biyu ba ni ma bari in faɗi nawa guda ɗayan da ya rage a cikin abubuwan da na koya na koya idan za a ci abinci a zauna bayan an wanke hannu ko a zauna kuntuna mutum ya zauna kar ya ci abinci a tsaye wannan shine abin da na koya guda biyu to alhamdulillah mun koyi abubuwa da yawa ko kuma in allah yadda mun ce idan muka koma gida za mu je mu ringa yi ko akwai wanda ba zai yi ba to waye zai ringa yi ni ma zan ringa yi insha allah ko to yanzu daga karshe kafin mu rufe zan so kowaye ya yi gaisuwa ka ce ina gaishe da wane wane na a gida in za su kalle ka a tv za su ji ka gaishe su naila ki fara wa za ki gaisar ki kalli kamara sai ki gaya mana waɗanda za ki gaisar a gida mamanki ne? Dan ka ce gida ka gaisar da mamanka ko baban. A'a ba a gida ba yanzu anan ne za ki gaisuwa. Ki ce ina gaishe da wani da wani da wani. Sun za su kalle ki a TV. Ina gaishe da. Da waye da mamanki da babanki? Hmm? Da mamana. Mm-hmm. To Allah ya sa ta ji. Janan, wa za ki gaisar? Ina gaishe da baba. Kina gaishe da babanki? To Allah ya sa yana jinki. Ke kuma wa zaki gaisar Maryam? Ina gaishe da kowa da kowa. Masha Allah, tace tana gaishe da kowa da kowa. Allah ya sa kowa suna ganin ki kuma sun ji sun amsa. Malam Muhammad wa zaka gaisar? Masha Allah. To Allah ya sa kawunka yana ji kuma yana amsawa. Malam Aliyu, waye kake gaisarwa? Mm, ina gaishe da kakana. Kakarka? to Allah ya sa kakarka ta ji kuma ta amsa kai alhamdulillah na ji daɗi na ji farin cikin kasancewa tare da ku Allah ya muku albarka Allah ya sa abin da muka koya ya amfane mu da mu da waɗanda suke kallo da wannan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mm-hmm. mm-hmm. Mm-hmm.